shafi na bakwai matsala ko thaniyan matsala ko har yanzu ana cikin bayani a cikin wannan littafi mai albarka khairul ayyam inda rabbil ana na babban malami yaqub bin yusuf muhammad abdullah kuma ana kokari wurin mana ta'arifin mai ake nufi da ainihin juma'a malam ya ce mas'ala mai masu baka zikru daga cikin abin da ambatan shi ya gabata ya yattadhihu hulana zai fito mana fili cewa bai an na shuruɗa salatil juma'a cewa sharuɗa na sallar juma'a hiya shi ne mazantaka na biyu alhurriya sai kuma mutum ya zama ɗa ba ba ba. na uku al'iƙama zama mutum ya zama ɗan gari ne ba baƙo ba ko matafi na hudu albulugu wa ko ya zama ya balagagge ne nan kuma mutum lafiyayye ne waɗannan su ne sharuɗa na ainihin juma'a kun ga zukuriya ya fitar da mace ita ban da ita hakanan kuma ya fitar da kunta wanda an gane ya fi karkata zuwa ga mace haka ya fitar da kunsa mushkil wanda na farko yana ba wali a inda namiji ke yi da inda mace ke yi sai dai malamai suka rinjayar da bangare ɗaya a waɗansu lokuta musamman an zo batun gado idan bayan ya girma sai aka gashi nan yana yin fitsari inda namiji ke yi da inda mace ke yi sai dai kuma yana da gemu to sai su rinjayar da shi bangaren namiji idan kuwa aka ga a wannan matakin duk daga gemun kuma yana al'ada an lura to har yanzu dai namiji ne wannan gemun ya fidda shi daga a ce yanzu wannan mushkil ne duk daga shi yana yi inda namiji ke bawali inda mace ke yi kuma har yana al'ada amma tun da da gemu shi kenan halas an fahimta ko kuma idan ya girma sai gashi aka gama ma a kirjinsa shikenan to ko da kuwa yana ba wali a inda namiji ke yi to yanzu a wannan ko inda mace ke yi to wannan za a ce mashi wannan mace ce tun daga mama a kirjinsa an gane to duk waɗannan in ba an rinjayar da ɓangare ɗaya ba aka ce wannan namiji ne ko ake bashi wannan hukuncin to shi ma yanzu ba za a waje juma'a baya kan shi a matsayin wajibi kamar yadda kuma za mu gani in an ce ba wai wajibi bane a kan shi haka bai kore ya ji mun fahimta sa'an nan alhurriya ɗa mutumin da ya zama ɗa cikakken ɗa suka ce wanda akwai wani gaurai na bauta tare da shi to juma'a bai zama wajibi a kan shi yadda akwai waɗansu hukunce-hukunce waɗanda suka shafi mukatab ba wanda ya zama mukatabi to akwai waɗansu masail wanda ban da shi saboda shi yanzu ya fara shinshinar zama ɗa da kuma al'iƙama mutum ya zama ɗan gari ne ba baƙo ba ma'ana ba matafiyi ba tafiyar da za a iya yi mata ƙasaru albulugu wa siha sa'annan sharaɗi na hudu mutum ya zama ya zama baligi sa'annan kuma lafiyayye ne zai iya zuwa wannan masallaci ko zai iya halarta wannan juma'a an gane? وهذا لا adama عدم جواز القيام بها بالكلية to cewa da aka yi waɗannan su ne sharuɗan ba wai yana nufin to tunda mutum ya zama ba ɗan gari ba ne ko tunda ta zama mace kwata-kwata bai halatta ta halarci sallar juma'a ba ba shi ake nufi ba famanista ba a huduraha ajza'athu wanda duk yake da daman ya halarci sallar juma'a to in ya halarci juma'a ta wadatar mishi ba sai ya koma ya yi azahar ba hakanan ita ma in mace ta halarta ba za a ce mata yanzu kuma ya ta koma gida ta yi azahar ba ko bawan shi karan kanshi ko karamin yaron da bai balaga ba an fahimta ko mara lafiyan da yake iya zuwa ma masallacin wa yasqutu fi haqqihi alwujub abin da ke faɗi ga haƙƙin waɗannan da aka ambata shine ba za a ce wajibi ba ne yanzu akan shi an gani fala yusalli zuhura yanzu idan mutum ya halarci sallar juma'a ko mace ta halarci sallar juma'a ko bawa ya halarci sallar juma'a ko ƙaramin yaro ya halarci sallar juma'a duk da shi yaro dama, ibadun da yake a wannan matakin shi fila yake yi tunda shi bai zama mukallaf ba amma abin da malaman usul dama suka yi saɓani shine yanzu yaro da bai zama mukallaf ba to ibadun shi ya ake yi da su shi ake ba ko iyaye ko waye tun da shi ba mukallafi ba ne kamar yadda idan ya yi laifi ba ake ba sai suka rinjayar da cewa mafi karanci abin da za a tabbatar ma yaro shine ladan da yake samu na sallah ko azumi ko makamancin shi kafin ya zama baligi to matsayin nafila ne ana ba shi ladan shi saboda wata mata alhaf amiya ta zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin aikin hajji ta ce ya rasulallah ali hada hajjun annabi ya ce kala na'am walaki ajru shin wannan yaron za a ba shi ladan hajji annabi ya ce eh ke kuma kina da ladan kawo shi da kika yi kun ga za a ba shi ladan kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce inna la wa ajara man ahsana amalan Allah baya tozarta ladan duk wanda ya kyautata aiki to duk wanda ya kyautata aiki har da karamin yaro eh har da karamin yaro muna fahimta yadda za a nemi babba a ce bai yi sallan azahar ba a tuhumai to shine shi yaro ba za a neme shi a tuhume shi ba amma idan ya yi aikin alkhairi za a ba shi ladan muna fahimta hakanan kuma abin da ya shafi laifi idan ya yi to gaya akan makaru ba a ce don ba za a ce mai haramun ba don bai zama mukallaf ba sai dai abin da zai yi wanda yake da alaka da haƙƙin wasu halitta to zai biya ba za a ce yaro ba ne mutum yana zaune ya yi fakin ɗin motan shi ko wani yaro zai fasa mishi danja misali na baya to baban shi ba zai ce a ah, to ai yaro ne shikenan ai eh, hakuri yaro ne eh, yaro ne amma ya biya muna fahimta da babba ne ya wannan ta'addancin yanzu yana da zanubin barna na bata dukiya kuma zai biya to amma tun da yaro ne yanzu bai da zanubin barna amma zai biya an fahimci bambancin mhm. amma mallam ya hadurha fatajibu fi haƙihi a da'u zuhur yau juma'a amma wanda bai halarci sallar juma'a ba ko don kasancewan shi ba namiji ba ma'ana mace kenan ko kuma bawa ne ko matafiyi ne ko ƙaramin yaro ne banda ƙaramin yaro to shi kam yanzu abin da ke kan shi shine wajibi ne bayar da sallar azahar saboda bai halarci sallar juma'a ba la'anna mafhumal hadith ala adami wujubi وجوب juma'a juma'a jama'atul musulmi na faqat domin abin da ake iya fahimta cikin wannan hadisin yana nuni ne akan ba wajibi ba ne mutum ya sallar juma'a cikin jam'i na musulmai kawai shine kadai abin da aka cire ga wanda yake matafi ko waɗanda suka haɗa waɗannan sharuɗan ko mace ko makamancin shi walaisa adam ada'i sala ko adam ada'i salatu zuhur ba wai ana nufin cewa mutum ba dole bane yayi sallan azahar a'a an sauke mishi wajabcin yayi sallar juma'a cikin mutane amma azahar na nan min yawmil juma'a fi haƙƙi man istufnu min ada'iha a haƙƙin waɗanda aka togace na ba za su bayar da sallan juma'a ba wa humul ab al mamluk shine bawa wanda yake an mallake shi wal mar'atu da mace wasabiyu da yaro wal marid da mara lafiya an fahimta amma mun ji zancen yaro ba za a wajabta mishi ba shi shi bai kai a wajabta mishi ba shi kuma mara lafiya to gwargwadon rashin lafiya shi gwargwadon yadda zai sallan abin da nake nufi da gwargwado shine shi sallan na nan wajibi a kan shi ko wajiba a kan shi amma kuma yanayin rashin lafiyan ke hukunta yadda zai ko a tsaye ko a zaune ko makamancin shi an fahimta faitawajjabu alaihim a da'u Salatu zuhur to waɗannan mutane wajibi ne su bayar da sallar azahar yawmal juma'a ranar juma'a arba'an rako'i hudu wa adam tarki habil kulliya wajibi ne a kansu a ce ba za su bar wannan sallar azhar ɗin ba kwata-kwata dole sai sun yi wa dalilu ala zalika ma na anifan min suratul juma'a dalili akan cewa wajibi ne waɗannan bayan Allah su yi sallar azhar shine abin da muka ambatu a baya a suratul juma'a idan nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikirillahi wa zarul bai ko falikaunihi sallallahu alaihi ko amma wa min ahadithin mustafa sallallahu alaihi wasallam da kuma abubuwan da suka zo ko hadisai da suka zo na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ijma'ul ulama ala wujubiha ijma'in da malamai suka yi akan wajabcin sallar juma'a falikaunihi sallallahu alaihi wasallam qad dawama ala fi'li hati wa ala hayati annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan yin sallar juma'a idan yana gari kuma sahabbai haka suka rayu a kai ana fahimta tsawon rayuwarsa hakanan idan kuwa yana halin tafiya ne ko makamancin shi to ga yadda yake yi walam ya turuk ha illa li darura annabi bai taɓa barin sallar juma'a ya ce bai yi ta ba sai in akwai darura muna fahimta amma sallar juma'a kullum annabi na gari haka ake yi ka kitalil mushrikin kamar irin daruran yakan mushrikai ana fama da kafirai ta za a zo a tsaya sallan kun ga sai dai a yi ta yadda aka samu ko fa in khiftum farijalan aw rukbanan aw khilafi dalika ko sabanin yakan abokan kafirai kaman tafiya ko makamancin shi walikauniha majma'an li sa'iril muslimin kuma kasancewar juma'a nan ne matattaran sauran musulmai bi ikhtilafi ajnasihim wa mustawayatihim duk da sabanin su da kuma matsayinsu duk za ga an haɗu a guri ɗaya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 اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا ونكي ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى أمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم